صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara rayar a safiya mai albarka ta talata sha shida ga watan zulqa'da hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda yi daidai da bakwai ga watan julai shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya allah ya raya mu a wannan wuri mai albarka masjidu sami dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angorimi GRA kaduna a wannan ƙasa ta mata najeriya ina so na yi amfani da wannan dama in ƙara tunatar da 'yan uwana musulmi a duk inda muke a faɗin wannan ƙasa namu mai albarka akan wato wa'annan watanni masu alfarma wanda ake kira ashurul hurum Allah maɗaukaki ya halice mu ne domin mu bauta masa a doron ƙasa shi sa Allah maɗaukaki yake cewa wa ma jinna wal insa illa liya'budun ban halici mutum da aljani ba face don sa bauta ba ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu Allah ce ba na bukatar arziki daga gare su kuma ba na bukata a ce sun ciyar da ni sai ka'ida daga cikin ka'idojin malaman harshen larabci da malaman usul fiqi suke cewa annakiratu fi siyaqin nafi tufidu al-umum ziyadatu harfu jarrin fi siyaqin nakira tufidu at-ta'kid tabbas Allah baya bukatar arziki daga gare mu kuma baya bukata a ce mun ciyar da shi sai Allah ce inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati matin domin Allah lallai Allah shine mai yawan azartarwa sai zo da siga ta mubalagha dhul quwwati matin ma'abuci karfi mai tsanani a wata aya Allah maɗaukaki yana cewa kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin ka gaya wa al'ummanka ai kulli ummatika ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka gaya wa al'ummanka inna salati lallai sallata wa nusuki da yankata wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin ga Allah ubangijin talakai kadai ya taƙaita. la sharika lahu bai da abokin tarayya wa bi zalika umirtu da haka aka umarce ni in ta Allah a komai na rayuwata wa ana awwal muslimin kuma ni ne farkon wanda ya mika wuya cewa Allah bai da abokin tarayya a komai sallata yankata rayuwata mutuwa ta gabaki daya wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon wanda ya mika wuya cewa Allah madaukaki ba yi da abokin tarayya a komai na rayuwata to anan idan muka lura Allah ya halicce mu ne dan bauta kamar yadda hadisi ya zo ingantacce a cikin sahihu muslim hadisul qudusi daga abu huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce Allah madaukaki ya ce khalaqtu ibadi hunafa na halicci bayina karkatattu daga bautatawa wani Allah zuwa kadaita Allah shi kadai tilo fajtalatuhum shayatin an rabbihim azza wa jalla sai dai shaytanu sun kawar da su daga bautatawa ubangijinsu mai girma da buwaya شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة أي مسا تنبيا أشكل للتافنسا العبودية وأن اسالنتا تنشكل مجموع الفتاوى ناسا ما هي العبادة مئكين في دموتا سيتي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطلة منها والظاهرة شوى مئتي في دبوتا sai ibnu taymiya Allah ya kansa da rahama ce bauta ismun jami'un sunani gamanniya li kulli ma yuhibbu ga dukkan abinda Allah yake so minan al-aqwali na zantuttuka wal a'mali da kuma aikace-aikace da mutane ko aljanu za su aiwatar na minha wa zahira na ƙoye shi ne ƙubiri, imanin da bawaye tsakaninsa da Allah imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da kuma ranar lahira da kuma kaddara alkhairinsa da shirinsa. wannan duk yana cikin abin da yake da alaka da imani da Allah sai ce al wa zahira na koye kenan wa zahira da kuma wanda yake a fili wanda bawa yake aiwatarwa kamar salloli guda biyar aikin hajji da mu'amalar da zai yi tsakaninsa da iyayensa tsakaninsa da makwabtansa tsakaninsa da sauran mutane bayan Allah a doron kasa sai Allah maɗaukaki a cikin wa'annan ibadojin tun da ƙari da ya tsara duniyar gabaki ɗayan takacokar ɗinta ya tsara ta ne tun daga ranar da Allah ya tsara halittar sammai da ƙasai ya sanya rana da wata a cikinsa sai allah maɗaukaki ya tsara watanni a wurinsa su zama watanni guda goma sha biyu kuma wa'annan watanni guda goma sha biyun da allah maɗaukaki ya tsara tun lokacin da ya halicci sammai da ƙasai allah ya tsara su guda goma sha biyu ne allah maɗaukaki yana cewa إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين Allah maɗaukaki yana faɗi a cikin suratul tauba inna iddata shuhuri inda Allah lallai idayan watanni a wurin Allah isna ashara shahara watanni goma sha biyu ne yau ma khalaqa samawati wal da Allah ya halicci sammai da ƙasai saboda Allah ya halicci sammai da ƙasai a cikin kwanaki shida ƙafa Allah ya halicce ta a cikin kwanaki guda biyu tekuna da duwatsu da hanyoyin samun arziki su ma Allah ya halicce su a cikin kwanaki guda biyu idan ka hada su ka samu kwanaki guda hudu sa'an nan kuma sama Allah ya halicce ta a kwanaki guda biyu to idan ka hada an samu kwanaki guda shida to wa'annan kwanaki guda shidan a ranar da Allah ya gama halittarsu ga baki ɗayansu ya tsara wannan tsari cewa ƙidayen watanni a wurinsa guda goma sha biyu ne shine ne yau makalakar samawati wal'au a ranar da Allah ya halicci sammai da kasai minha daga cikin waɗannan watanni guda goma sha biyu da Allah ya tsara sai ce arba'atun huru akwai guda hudu masu alfarma kaga watanni da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara su ne muharram safar rabi'ul awwal rabi'ul thani jimada ula jimada akhir rajab sha'aban shawwal zulqa'da zulhijja wa'annan su ne watanni guda goma sha biyu wanda Allah ya halicce su kuma ya tsara su a cewa watanni guda goma sha biyu ne to a cikinsu sai Allah ce ha daga cikin wa'annan sha biyu arba'atun hurum akwai guda hudu masu alfarma sai Allah maɗaukaki ce zalika dinul qayyim wannan tsari da Allah ya tsara cewa watanni guda goma sha biyu ne a cikin sha biyu nan kuma Allah ya ibi guda hudu ya ajiye su masu alfarma wannan tsari shine tsari na addini tsayayye kenan addini da Allah ya sani a doron ƙasa shine addinin musulunci shine Allah tun daga lokacin da Allah ya halicci annabi adam har zuwa yanzu da ni nake magana har zuwa tashin wato alkiyama ga baki ɗaya duniya za ta ƙare watanni a wurin Allah guda goma sha biyu ne wanda Allah ya san su kuma ya san su ne a cikin addinin musulunci saboda addini a wurin Allah shine addinin musulunci saboda Allah ya ce inna dina inda Allahi al-islam lallai addini a wurin Allah shine addinin musulunci shi sa Allah maɗaukaki cewa mai yabtazi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al duk wanda ya karbi ya nemi wani addini a wurin Allah wanda ba musulunci ba to ya sani cewa wannan mutumin yana cikin asara saboda addinin da Allah ya yarda da shi a matsayin addinin da ake bautata masa shine addinin Allah addinin musulunci kadai to shine Allah ce zalika addinul qayyim hakan shine addini tsayayye musulunci tsayayye wanda Allah ya yarda da shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yarda da shi sai Allah ce fala tawlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawo kanku a cikin waɗannan watanni guda hudu masu alfarma duk da yake wasu malamai daga cikin malaman tasiri sai suka ce fara tazlimu fihin da anfusakum ya gani a watannin nan guda goma sha biyu cewa kada ku zalunci kawukanku amma guda hudun nan wanda Allah ce su ne masu alfarma zaluntar kai a cikin guda hudun nan ya fi girma a wurin Allah a kan ragowar watanni ba yana nuna halaccin saba wa Allah a cikin watannin da ba guda hudun nan bane saboda haka bi umumihi wa khususihi ya game guda sha biyun kuma ya khassace guda hudun nan su ne zulqa'da wannan watan da muke ciki da zulhijja watan da za mu shiga da muharram wannan guda uku ne a jere sai kuma rajab guda hudu su ne guda hudu masu alfarma da Allah ce fala ta zulmi fihinna an fusaku kada ku zalunci kawukanku a cikin waɗannan watanni guda hudu masu alfarma shi sa imamu qatada as-saddusi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a kamar yadda imamu ibn kathir ya kawo shi a tafsirin wannan aya a cikin suratul Taura haka imamun rabi fakhruddin Rabi ya kawo sa haka imamun bagawi a cikin tafsirinsa ma'alimun tanzil a karkashin wannan aya haka kuma imamu qurtubi da shekul mufassiri ibn jarir al-tabari rahimallahu Jami'a a karkashin wannan aya da Allah madaukaki yace fala tasrimu hinna anfusakum kada ku zalunci kawo kanku ya kawo maganan ah, imamu qatada as-saddusi cewa watannin nan guda hudu masu alfarma saba wa Allah a cikinsu ya fi sauran watanni girma a wurin Allah bi ma'ana wannan watan da nake magana muke cikinsa ƙa'ada da kuma zulhijja da kuma muharram da kuma rajab wa'annan watanni ana rubanya ayyuka na alkhairi ladaddakin su ana rubanya su haka kuma saban Allah da ni da kai ne kallo na ko sauraro na za mu yi a cikin wannan watan laifin ana rubanya mana shi su biyu kamar yadda idan mutum ya je makka ya saba wa Allah laifin da za a rubuta masa a littafinsa fayil ɗinsa ya fi girma akan wanda ya saba wa Allah a wurin da ba Makka ba sa'annan kuma mutumin da ya je madina ya saba wa Allah maɗaukaki laifin da za a rubuta masa a fayil ɗinsa littafinsa na ayyuka ya fi girma a wurin Allah akan wato wani wurin da ba Makka ko madina ba to shi ma haka wa'annan watanni masu alfarma guda hudun nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da al'ummansa falala da daraja wanda ke cikin wa'annan watanni masu alfarma da daraja to saboda haka ne Allah ya ce kada ku zalunci kawukanku a ciki kaga anan fi'il mudari'un ne maqrunun bila an ta tadullu ala ta sa'annan kuma gashi nan sai Allah ya zo da fala tazlimu na anfusakum litawkid wato ana ƙara ƙarfafa cewa fa saba wa Allah a cikin waɗannan watanni guda hudu masu alfarma suna da girma shi sa hadisi inganta kamar yadda imamu al-bukhari ya rawaito su a cikin sahihinsa daga abubakar tasaqafi radiyallahu ta'ala anhu a cikin hajjatul wada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inna zaman qad istadaraka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard as-sanatu 12 shahra minha أربعة hurum ثلاثة mutawaliyatun وفي رواية ثلاثة متتاليات وفي رواية أخرى ثلاث متواليات ذو القعدة ذو الحجة محرم ورجب مطر الذي بين جمادى وشعبان مزار الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن حديثي إن بتشه ودى أبو بكر تثقفي يكي بعد الأباري آه، حجة الوداع hajjin ban kwana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hajjin farko kuma hajjin karshe na rayuwarsa yace ala sai zo da harkutan tanbihin wa tawkidin ku saurara ya ku musulmai ku saurara ya ku mu'minai ku saurara ya ku masu tsoron Allah inna zaman kad istadara ka hay'atihi lallai zamani yana juyawa kamar yadda Allah ya tsara shi sai ya ce yau ma halakar babu samawati abu ranar da Allah ya halicci sammai da kasai su ne wa'annan kwanaki da Allah ya ce kul a tafkuruna billabi halakar abu fi ne, wata da lagu andada zalika rabbul alamin har zuwa ƙarshe da yake cewa ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وأن الآيوي الله مدوككي ya yi magana a akan yanzu za ku cewa wanda ya halarci sammai da katsai a cikin kwanaki biyu kuma ku sanya masa kishiyoyi a rayuwa wanda ya wannan aiki ku shi ne ubangijin tanakai Allah ya sanya rawafiya shi shine duwatsu ya kakkafa su wa kaddara fiha kuwata wa baraka fiha Allah ya yi albarka a ciki wa kaddara fiha aqwataha Allah ya tsara hanyoyin samun abinci a ciki fi arba'ati ayyamin a cikin kwanaki guda hudu sai Allah ce sawa'al lissabirin wannan daidai ne ga masu tambayar ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ce thumma sawa ila samai ay thumma qasada ila samai sa'annan Allah subhanahu wa ta'ala yayi nufi zuwa ga sama wa hiya tana hayakinta fa laha sai Allah ya ce wa sama wani ardi da ƙasa itiya ku zo min sama da ƙasa taw'an ɗaukar ha kuna so ko ba ku so qalata da sama da ƙasa sai suka ce wa Allah a taina ta'i'ina ga manar zuwa ya ubangiji masu biyayya فقضاهن سبع سماوات في يومين sai Allah ya tsara sammai guda bakwai a cikin kwanaki biyu shi ne Allah ce faƙaɓa hunta saba a samawatin fi yaumaini wa au'a fi kulli sama'in Allah ya wahayi ga kowace sama umarnin da ke ciki da mala'ikun da ke ciki da adadinsu da kuma ababen da za su yi na ibada wa zayyana sama'a dunya bi masabiha wa izza sai Allah ce muka kawata sammai na duniya saman duniya kenan da fatulu sune taurari wa izza sa'annan kuma su zama kariya daga aljanun da suke satan kallo ko sauraron maganganun da mala'iku suke yi suke tattaunawa tsakaninsu da juna a duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yi wahayi sai Allah ke zalika takdirul aziz alim wannan tsari sai zo da asma'ul ishara wanda wannan aiki fa tsari ne na al-aziz alim mabuwayi mai ilimi a tsarin da yayi saboda haka wannan ranar da Allah ya tsara ga baki daya shine Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi cewa wato shekara zai zama watanni guda goma sha biyu watannin nan da Allah yake nufi su ne watanni na musulunci ba Gregorian ba saboda su ne Allah ya sani kuma su ne wanda Allah ya halicce su tun lokacin da ya halicci duniya ya tsara zamani shekara a cikinsa aka samu watanni guda goma sha biyu su ko watanni guda goma sha biyun nan a musulunci ko dai su zama talatin ko dai su zama 29 babu 28 a watan addinin musulunci wanda Allah ya yarda da su kuma ya tsara su Gregorian calendar wani abu ne na zamani wanda zamani ne ya kai ga musulmi yana amfani da shi amma ba shi bane Allah ya wajabta mana bauta a cikin su to shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace minha arba'atul furu a cikin wa'annan guda hudun guda goma sha biyu akwai guda hudu masu alfarma sai ce sarakatun mutataliyatun guda uku a jere suke su ne zulqa'ada wannan watan da muke ciki zulhijja watan da za mu shiga shine zulhijja sannan muharram da watan da ke bayansa sai wa rajab sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da rajab mudra alladhi baina jumada wa sha'ban shine aka tsaki wanda ke tsakanin jumada akhir da sha'ban kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara tafsira wannan aya da ke cikin suratul tauba da Allah ya ce fala tadlimu fihinna anfusakum wa'annan watanni guda hudu masu alfarma wanda a ruwayin Imam Bukhari da Abubakar saka ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatatun mutawaliyatun a wata ruwaya salasatun mutataliyatun a wata ruwaya salafun mutawaliyatun a wata ruwaya salafun mutataliyatun dukkan su ma'anar daya kawai ikhtilaf wato alkalima ne wato abinda malaman usul fiqi suke kira kalma mushtaraka kalma ce guda daya tana ɗaukar ma'ana da dama kuma dukkansu ma'anar su iri ɗaya ne saboda haka sai ya ce waɗannan guda hudun guda uku suna bin juna wato musulmi ne kallona da saurarona in baka sani baka sani cewa wannan watan da muke ciki watanni guda uku nan da za mu fuskanta ni da kai idan muka saba wa Allah a cikin fayil ɗinmu abinda ake rubuta mana da laifi ya ɗara abinda za a rubuta mana a sauran watannin da ba guda ukun nan jira ba saboda haka wajibi ni da kai mu kula wajen gyara alaƙar mu da ubangijinmu kada mu yi abin da Allah zai fushi da mu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu haka shi ma ayyuka na lada za a rubanya mana shi sama da wanda muke yi a watannin da ba waɗannan guda hudun masu alfarma ba ukun nan ne suna bibiye da juna ne ya kamata ni da kai mu san su mu ƙara dawa cikin hayyacinmu musamman a cikin wannan lokaci da muke ciki a duniya ga baki ɗaya musamman a cikin wannan ƙasa ta mu najeriya musamman ma a wannan wuri wato arewa da muke ciki irin fitintunu da jarabawar da muke ciki mu roƙi allah ya wato mu gyara alaƙarmu mu roƙi allah ya yafe mana kurakuranmu mu tuba zuwa ga ubangiji mu gaggauta tuba musamman a cikin wa'annan watanni guda uku masu alfarma wanda za mu iya fuskantar su a gaba a rayuwarmu da fatan allah ya ba mu ikon gyara mu kuma mu kula da wannan wato alfarma wa'annan watanni masu albarka idan allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ya rayar da mu zuwa a gaba za mu ji falalar da ke cikin zulhijja ko kuma za mu kalle shi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala abin da na faɗi daidai Allah ya masa albarka wanda kuma ne kuskure Allah ya fi mun fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa